الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر جل في علاه خلق الخلق وأنعم عليهم بالحياة وبالإسلام الله أكبر عباد الله إن الله تعالى قد من عليكم بالحياة وبالإسلام ووفقكم لإكمال ثالث أركانه الذي هو صيام رمضان ثم أمركم بتكبيره والشكر له على هدايته للقيام بأمره فقال جل شأنه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تشكرون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون إنه يوم عيدكم معشر المسلمين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أهل الإسلام رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وقد شرع الله تعالى لكم معشر المسلمين عبادات شعائرية في هذا اليوم الفضيل أولها زكاة الفطر طهرة صومكم وزكاة نفوسكم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤتى قبل خروج الناس إلى الصلاة رواه البخاري وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صورة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات يعني صلاتكم هذه إقامة لذكره تعالى له على ما هداكم وشكرا على التوفيق لي لأداء صيام رمضان ثالث أركان الإسلام قال تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقد لازم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد ولم يتركها في عيد من الأعياد أمر الناس بالخروج إليها حتى أمر بإخراج النساء العواتق والحيض وذوات الخدور وأمر الحجب أن يعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين حتى أمر من لا جلباب لها أن تلبسها صاحبتها كما في البخاري ويجهز لها بالتكبيرات من ليلة الفطر ثم في يوم العيد للاستقبال والتطيب ولبس الجديد ثم الابتكار إلى المصلى مشيا مع الجهل بالتكبيرات المتواصلة إلى حضور الإمام ثم الصلاة مع الإمام وجماعة المسلمين ثم استماع خطبة العيد ثم العودة إلى البيت من طريق آخر ثالثها الاكثار من التكبيرات والجهل بها من ليلة العيد إلى حضور الإمام للصلاة استجابة لأمر الرب سبحانه واستنادا بهدي النبي المختار والسلف الاطهار الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد رابعها اللعب بالحلال ترفيها للنفس وتفسيحا وقد سمح النبي صلى الله عليه وسلم للحبشة باللعب في مسجده يوم العيد ثم قال لتعلم يهود أن في ديننا فسحة خامسها الصلة ومواساة النفس والأهل والأقارب والفقراء والمساكين بالأكل والشرب وإطعام الجائع والمقيم وتعميم الصحة والابتهاج بالعيد السعيد وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في حكمة زكاة الفطر وطعمة للمساكين وثالثها الدعاء والإلحاح فيه مع مراءاه عذابه وشروطه قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاك فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فادعوا الله تعالى لأنفسكم ولذريتكم ولآبائكم وأمهاتكم ولرؤسائكم كما ندعو بالخير لرئاسة هذه الجامعة تحت إدارة رئيسها الجديد الأستاذ الدكتور محمد عيسى كده ولأميرنا أمير نافع ومجلسه ولحكومة ولاية نصر وللحكومة الفيدرالية بالتوفيق والثبات وللأمة الإسلامية بالأمن والأمان واليسر والاتحاد وجمع الكلمة على كتاب الله وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد عباد الله إنه قد استمع لنا اليوم وذلك بحمد الله عيدان عيد الفطر وعيد الجمعة وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لمن شهد العيد في حضور في في حضور الجمعة ثم قال وإنا مجمعون إن شاء الله رواه أبو داود وإنا به لمقتدون فسنقيم الجمعة في الجامعة في وقتها إن شاء الله كما فعل النبي المختار واغتنموا الفرصة للجمع بين الحسنيين والظفر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 والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد dukkan yi da godiya sun tafi daga Allah madaukakin sarki wanda ya ara mana rayuwa ya mana ni'ima na musulunci ya datar da mu muka kammala rukuni na uku daga cikin rukunin musulunci na wannan shekara wanda shine azumin wannan Ramadan Wannan ya umarce mu da mu yi masa kabar bari mu gode masa bisa wannan dace da ya mana ya tsayar da wannan umarni nasa wani tukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun saboda ku yi wa Allah habba ku girmama Allah madaukakin sarki ta hanyar kabarbari kuma ku gode shirye da ku na wannan rana Allah madaukakin sarki ya shar'anta mana mai farin ciki mu kammaba sunansa mu yi talla mu saka wa juna farin ciki a wannan rana rana ne na idin mu annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa kowace al'umma tana da ranar idi ranar bukukuwa da farin ciki da bashasha mu ba al'ummar musulmi muna da shi wannan ranar idin mu kenan Allah madaukakin sarki ya sharanta mana abubuwa a wannan rana da farko shine fitar da kamfan da kai wanda ake sarki ne abubuwan da suka faru na ƙananan laifuffuka a lokacin da muka yi azumi har ilo shiyarwa ne da mabukata musamman a wannan rana Allah madaukakin sarki baya son a samu musulmi wanda bai da abin da zai ci a wannan rana ya yi umarni a fitar da ita kafin a zo idi sannan duk wanda ya fitar da ita kafin idi sallallahu alaihi salatu wasallam ya ce ka zakka zakati wanda ko ya jinkirta ya yi sakaci har sai bayan ya koma idi to wannan sadaka ce kamar kowace irin sadaka na yau da kullum malamai suka ce wa lam takut kamar yadda bashar ke cewa ba ta ficewa ko da baka bayar ba sai ka biya ko da bayan sallah din ne amma ladan ya rabu abu na biyu shine wannan sallah da muka yi domin tabbatar da ambatan Allah madaukakin sarki da bari a garin shi wani tukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun wannan sallah annabi ya lizince ta tun da aka fara bai taba fasawa ba ya yi umarni musulmi su fito kansu da kwarkwatan su domin shaidan wannan sallah har mata ƙanana da manya da matan aure har da mata waɗanda suke al'ada duk ya ce a fitar da su su su ma su bari su shaidi addu'a na musulmi su kuma mu ji sallah sauran kuma su yi sallah ana shirya ma wannan sallah ta hanyar kabarbari tun daga lokacin da aka ajiye azumi har zuwa lokacin da neman zai zo masallaci sannan a yi sallah tare da neman a saurari ba sannan a koma ta hanya wacce ta saba da hanyar da aka bi aka zo abu na uku shi ne yawaita waɗannan kabarbarin da kuma yin su a bayyane har zuwa lokacin da neman zai zo a tayar da sallah wannan abu ne da ya samu wasali a Qur'ani kamar da kuka ji haka annabi alaihi salatu wassalam yi magabata sun yi don haka mu dadi a kansu abu na hudu an shaɗanta duk wani abin da zai jawo farin ciki na wasanni wanda yake na halal sai da za a tarayar ma rai a wato ainihin entertainment juna Allah alaihi salatu wassalam ya yi izini wa mutane Habasha su yi wasan sallah har da cikin masallacinsa sannan ya ce musu saboda Yahudawa makiya Allah madaukakin sarki su gane cewa addini mu addini ne na rahusa addini ne ba ɗan zafin kai ba addini ne yana da lokaci na wato ainihin gwangwajewa ko wato ainihin wasa da sarayar da zuciya ta hanyar abubuwa masu ɗaukan hankali. wata rana ranan idi irin wannan annabi alaihi salatu wassalam yana gidansa ya lulluɓe kansa sai waɗansu mata suka zo wajen sai da Aisha suna rera wake-wake suna eh, shafan abin mai kamun bandiri sai na abubakar ya shigo ya ga wannan ya tsawata musu ya ce yanzu muryan shaidan ne a gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama sai annabi ya buɗe fuskarsa yace ya Abu Bakr ka su kowace al'umma tana da idinta mun kuma yau ranan idin mu ne mu musulmi dan haka bar su su wakaya shi duk abin da zai sa ba su farin ciki wanda yake na halal abu na biyar shine sada zumunta da ciyar da kai da iyali da wasu yan uwa da talakawa da miskinai ta hanyar bayar da abinci da abin sha wato ciye-ciye da musamman ciyar da iyali da makwabta waɗanda suke mabukata da kuma taya juna marna na wato ainihin Muna ba ta cewa daga cikin hikimomin wannan zakantar da kai shine a ciyar da mabukata a wannan rana to a ciyar ma da kai a ciyar da kowa da kowa abu na ƙarshe shine yawan addu'a da kuma naci a cikin addu'a da tare da lura da dubba da shari'ar addu'a shi yasa Allah yana magana akan azumi kwatsam sai saka addu'a a ciki yace idan na suka tambaye ka dangane da ni to ina kusa da su ina kuma amsar kiran mai kira yayin da ya kiraye ni su amsa kira na nima kuma su yi imani da ni domin su shiryu a amsa musu addu'o'insu haka mu yawaita addu'a ma kawunan mu ma iyayen mu ma 'yan uwanmu ma zuri'anmu da nan ma shugabanninmu muna amfani da wannan dama mu ma a nan muna addu'a ma duk wanda ya halarci wannan Allah madaukakin sarki ya karɓi ayyukanmu da muka yi a Ramadan baki ɗai ya sa cikin mizanin kawo ayyukanmu ya sata mana da aljanna kamar da muke addu'a na kwarai ma shugabancin wannan jami'a bisa gudunmawa da suke bayarwa musulunci da musulmi a wannan jami'a Allah malaukakin sarki ya musu jagora a ƙarƙashin samun shugaba a Profesa Muhammad Isa kina da mataimakansa a kowane bangare da kowane zango. Haka nan mana addu'a ta musamman mai martaba sarkin lafiya bata ƙoƙarinsa da jajircewansa wajen ganin ya haɗa kan al'ummar musulmi a wannan masarauta ya kuma kawo ci gaba mai ɗorewa. Allah madaukakin sarki ya ja kwanansa Allah madaukakin sarki ya ƙara masa girma da ɗaukaka kamar yadda muna yin addu'a ta musamman da gwamnatin jihar Nasarawa Allah madaukakin sarki ya ƙara musu tofiki Allah madaukakin sarki ya shiryar da su zuwa ga abinda da ne mafi alkhairi a gare mu duniya da lahira haka nan muna addu'a ma gwamnatin tarayyar Najeriya Allah madaukakin sarki ya shirye ta ya ganar da ita abin da yake shine maslaha a gare mu duniya da lahira Allah ya ba gwamnatin mu a kowane mataki ma na dakile kwarna da wannan matsala da yake ci yake cinyewa da rashin tsaro a wannan ƙasa wannan addu'a har yanzu na musamman ga al'ummar musulmi baki daya da wannan yanayi da muka shiga ciki da yaƙe-yaƙe da rashin zaman lafiya Allah madaukakin sarki ya ba mu aminci ya ba mu lafiya ya ba mu zama lafiya ya sauwaƙe mana al'amuranmu haɗa kan musulmi ya haɗa kalmar su bisa littafin Allah da sunnar manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd ya ku bayin Allah yau ma Allah ya saki haɗa mana idi guda biyu idin shekara da idin mako annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi rangobe da mutanen da suka halarci idi da cewa ba sai sun zo sallar juma'a ba amma ya ce mu kam za mu yi sallar juma'a insha Allah kuma ya tsayar da sallar juma'a din mu ma a nan jami'a za mu yi koyi da shi a wannan za mu tsayar da sallar juma'a in lokacin ta yi kamar da muka saba a wannan a masallaci kaga ina kwaikar da al'umma gaba ɗaya zai kokarin ribantan wannan dama da tsakanin kyawawa guda biyu da ribanta da maslahohi guda biyu Allah kuɗin sarki ya sa mana albarka cikin abin da muka koya na alkur'ani mai girma a watan ramadan da amfanar da mu baki ɗaya da abin da ke ciki na ayoyi da kuma balagwalan tunatarwa Allah madaukakin sarki